أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا inna antal alimul hakim allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idha shi'ta sahla bayan ka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau darasin mu zai fara daga ayata a'a wa idza zikra Allahu to darasin mu zai fara daga aya ta 45 cikin suratu zumar al-rahman وإذا ذكر الله وعده واشمأزت قلوب الذين لا na'am allah الذين من a wannan aya zai gaya mana wato tanakuri na ɗabi'ar kafirai su yi tufka su warware abinsu da kansu anan Allah ta'ala ya ce wa zukirallah wato idan aka ambaci Allah aka ce a bauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa ba wanda ya cancanci ibada in ba shi Allah ba in an ambaci Allah wahdahu shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah a daidai wannan lokaci sai zuciyar waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba sai ta ainihin wato firgice sai ta yankwane ma'ana a gane ba su ji daɗin wannan magana ba don mi za a ce banda Allah ba wanda ya cancanci bauta wa'iza zo kiran lazina min dunihi amma duk lokacin da aka ambaci wani wanda ba Allah ba aka ambaci uzza ko manata ko ya gusa ko ya ko nasira ko hubal ko kuma a yanzu aka ambata musu waɗanda suka fi girmamawa fiye da Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idahum yastabshiruna a daidai wannan lokaci sai ga suna ma wato fuskarsu ta sake suna wa junansu albishir magana mai daɗi ta zo an ji magana irin wadda ake so a ji amma in an ambaci Allah shi kadai kuma sai rai ya ɓaci to wannan akwai ta naƙuri domin ayar da ta gabaci wannan Allah yana cewa ittakhadhu min dunillahi shufa'a sun riƙi wani Allah wato waɗannan gumaka da kuma waɗanda suka riƙe ainihin waɗanda suka ce za su cece su a gurin Allah ko waliyansu ko kuma suka riƙi waɗansu daga cin annabawan Allah a matsayin masu cetonsu a wajen Allah to sun ce sun riƙe su a matsayin masu ceto waɗanda za su yi musu iso wajen wa wajen Allahn da in an ambace shi shi kadai sai hankalinsu ya tashi wannan akwai warwara allan da kuke so a yi muku iso in an ambace shi ba ku so amma in an ambace waɗanda za su yi muku iso sai ku ji daɗi ga ranku kaga wannan akwai tufka da warwara wani guri suna cewa ma na hum illa Allah ya ce sun ce ba sa bauta ma wato ba su yi riko da masu cetonsu ɗin nan ba sai don su sama musu kusanci a wajen Allah kenan sun yarda da su da waɗannan gumakan nasu ko waɗannan waliyan nasu ko waɗannan wato annabawa da suka rike sun yadda duka ƙarƙashin Allah suke Allah ne ya halicce su akwai buƙatar a samu wanda zai musu iso wajen Allah subhanahu ta’ala shi ne suka riki waɗannan a matsayin waɗanda su yi musu iso su share musu fage to Allah ta'ala nan ga abin da suka faɗa a can suna sun kama ƙafa da waɗannan duk wanda aka ce an kama kafa da shi dan ya kai ka zuwa ga wane to lallai wannan wanan shine babba wanda aka kama kafa da shi bai kai girman shi ba to wannan kaga abin mamaki ne irin wannan wani guri Allah ta'ala yana cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah يستبشرون يستكبر الله تعالى ce innahum su sun kasance kanu wato innahum kanu sun kasance idza qila lahum in aka ce da su la ilaha illallah ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah da sai su yi girman kai dan me za a ce sai Allah shi kaɗai? to waɗanga wanda aka riƙa su ko me za a yi musu a abe su in sun bi hanyar Allah in za su halaka ka su raba ka da hanyar Allah rabi da su watsar da su wani guri Allah ta'ala ya ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wa in yushrak bihi fa Wa 'yan Allah ya ce wato zalikum be annahu idadu iyalla, a koyaushe aka ambaci Allah wa da wushi kadai, ka sai ku kafurce, ba ku son wannan, wa in yi bihi, amma in aka. ainihin wato ambaci wani Allah tu'minu sai ku yadda ku yi imani to yau gashi kiyama ta yi ga ku gaban Allah kuma fal hukumu lillah shine mai hukunci yau ga ku tsaye gaban shi shine al-aliyu shine al-kabiru a can duniya ga yadda ku rayu yanzu gashi kun zo lahira ga ku gaban Allah wanda kuke kafircewa in an ambace shi waɗanda kuke imani in an ambace su kuma yau kun neme su ba ku gansu ba waɗannan ayoyi wato wasu malamai na kawo magana kisar argarani ɗin nan wadda aka ambata a cikin suratun najami lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karatu a cikin suratun najami yace wato yana karanta ayoyin nan wanda Allah ta'ala ke cewa a fara'aitumul lata wal uzza na'am haka ne to wannan ayoyi waɗannan ayoyi a fara'aitu lata wal uzza wa manata salisatal ukura? ana zuwa daidai nan annabi ya zo daidai wannan guri wai in ji ma in ji masu kawo kista ƙarya su dasa don a gwada wato kafirai suna jin daɗin a ambaci wani Allah to ga manzon Allah a cikin karatunsa yana ambatal manata da uzza da sauransu a fara'aitu mallata wal uzza wa manata salibin al'ukura yana zuwa daidai nan a cikin karatun da yake cikin suratun najami wai sai aka ji yana faɗa da bakinsa tilkal gharani kul'ula wa inna hunna da turtaja tilka gharani kul'ula al gharaniku jam'i ne na gurnuku algaraniku jam'i ne na gurnuk gurnuk shi ne wannan mu muna ce mata wato abin nan farfela eh, balbela ko wannan yar tsuntsun nan fari balbela eh balbela to wannan wannan tsuntsu shi ake ce ma gurnuk in guda ɗaya ne inda yawa a ce garanik da yawa kenan wai ita nata eh, manata da uzza da ainihin wato eh, lata waɗannan wai su ne algarani ƙul'ula maɗaukakan balbelu wai suna tashi su dai sama su kai kukan bayan Allah wajen Allah su nemo musu ceto sai su dawo su gaya ma waɗanda aka ceta wane da wane da wane an tabbatar da an tabbatar muku da ceto wannan aka ce wai an ji manzon Allah lokacin da yake karanta waɗannan ayoyi cikin suratul najm ya faɗa ya karanta su to na farko dai ita wannan kissa ta garanik duk gaba ɗayan malaman tafsiri a sore malaman hadisi sun yi fatali da ita ba ta da asali gaba ɗaya tun daga nan magana ta lalace sannan na biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati Allah bai taɓa aiko wani manzo ba ko wani annabi wato Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa idza tamanna kowane annabi Allah ya aiko kowane manzo Allah ya aiko wannan manzo sai ya yi guri sai ya yi fatan al'ummarsa ta shiryu sai suka ce amma kuma alka shaitanu fi umniyatihi cikin wannan guri wato da wannan annabi yake da shi sai shaidan ya kutso da wata magana wanda za ta sa masu launi su kasa yin imani da wannan manzo to in muka duba sai mu ga ba irin waɗannan kalmomi ba ne har shaidan zai samu dama ya saka su a kan harshen manzon Allah manzon Allah ya fi ƙarfin shaidan wallahi bai isa ya sa babban kafirci kamar wannan a ji shi a bakin manzon Allah ba bai iyawa tunda Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu duk wanda ya imani na kwarai to ya fi karfin shaidan inji Allah balle ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to menene shaidan yake jehowa wanda ke jefa wa mutane shakka irin kalmomin da makiya a gane addini suke jehowa a ce wannan annabi matsafi ne mai waka ne boka ne mahaukaci ne irin waɗannan kalmomi alkur'ani ya ambaci cewa ana sako su ana jefa wa masu raunin imani masu rauni sai su ɗauka da gaske mawaƙi ɗin ne ko su ɗauka da gaske bokan ne da sauransu wannan ya jawo su ke yin imani da shi waɗannan su ne abubuwan da ake iya sakawa a cikin da da'awar manzo amma ba irin wannan kalma a ce manzon Allah ya ce da wato manata da Uzzada da lata ya yi musu kirari irin wannan kuma in aka duba waccan aya a ƙarshensu ƙarshen ayoyin nan Allah yana cewa in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wa yanzu yanzu nan ya yabe su kuma aya ta gaba ya ce babu hujja ga wanda ya rike su alkur'ani shi ke warware matsalolin da ake kokarin a kunno mai kuma shi ke fassara kanshi da kanshi don haka nan a nan in an ambace lokacin da manzon Allah ya ambace a fara'aitu lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakum adh wa lahu al-unsa wai da manzon Allah ya kai karshen suran nan kun san akwai sujjada fasidu lillahi wa abudu sai manzo Allah ya faɗi ya sujjada saboda sun ji daɗi su ma mutanen makka ya yabe lata da uzza su ma wai su suka yi sujjada tare da shi wannan labari sai ya tafi habasha aka ba da labarin ai gaba ɗaya mutanen makka manyan makka masu azabtar da musulmai duk sun musulunta musulmi suka yi farin ciki suka rika dawowa ashe sun kawo kansu halaka wannan jita-jita da aka ta yadawa ta cutar da waɗanda suka dawo aka ci gaba da yi musu azaba kuma aka hana su komawa to abin nufi dai a wannan ayoyi wato su kafirai in an ambaci wanda ba Allah ba kuma har yanzu in za ka ambaci Allah kaga in ka samu masu bautawa cross in ka ce Allah kaɗai ya kamata a bautawa Allah bai da ɗa Allah bai da mata kuma ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba to wallahi ba su yadda da kai amma in ka gaya musu abin da suke so su ji game da isa ɗan maryama to kai ne aboki ka iya wa'azi kuma ka iya bayani wannan kana son zaman lafiya Allah ya kiyaye mu da irin wannan zaman lafiya haka nan in ka samu waɗansu masu bauta ma waɗansu wanda ba Allah ba da ka taho kana yaban Allah da ka je kana yaban wayancan mutanen wallahi gara kai ta yaba ma waɗannan akan ka yabi Allah subhanahu wata'ala to don haka Allah ta'ala nan ya ce ga ɗabi'a su tunda kuma har yanzu haka suke ishma azar qulubul ladina la yu'minu bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshiruna sai Allah ya ce

wato kalmar Allahumma asalinta ya Allah to da aka cire wannan ya sai aka ainihin kawo badalinta ita ce wannan mim wadda take bayan wannan wato alha aka mai da kalmar ta zama Allahumma maimakon ya Allah wato in mutum ya ce Allahumma kamar ya ce ya Allah ya ce ulillahumma ka ce ya Allah fadirar samawati wal arzi, ya mahalicin sammai da ƙasa alimal ghaibi shahada ya masanin abin da ke ɓoye da abin da ke bayyane an ta takumu baina ibadika Allah kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi yakhtalifun cikin abin da suka zama suna samun saɓani a cikinsa Allah ni na ce kai kaɗai ka cancanci bauta waɗangaren su ya ɓaci su suna ganin lallai sai an haɗa ka da wani an bauta muku tare ko a bakka a bauta ba wa'yancan Allah ka yi hukunci tsakaninmu wanda yake kan gaskiya Allah nuna shi bayan wannan aya sai gashi an je badar sai Allah ya nuna waye mai gaskiya aka zo fatahu makka Allah ya nuna waye mai gaskiya aka je khandar Allah ya nuna waye mai gaskiya kuma ku duba tsara da suka da kushe da ake wa musulunci ku kalli yadda yake yaduwa har yanzu wato Allah yana gwada yana raba gaddama tsakanin masu cewa musulunci ne yafi da waɗanda suke cewa abinda ba musulunci ba shi yafi Allah kai ne mai hukunci wato kamar nan manzon Allah ya yi addu'a Allah ka rabkaka Allah ka zama mai yin hukunci tsakaninmu nuna wanda yake da gaskiya daga wanda baya da gaskiya sai Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan wato yana tunda tunda su waɗannan kafirai an kawo hujja ta kwadaitarwa da zuwa abinda da za a shiga aljanna ba su bi ba an tsoratar da abubuwan da ke kai mutum gidan wuta ba su bi ba to yanzu bari a yi ta ta kare a yi mubahala duk wanda yake kan gaskiya Allah nuna shi wanda baya kan gaskiya kuma Allah nuna mana shi mu gane Allah har yanzu mu ma muna addu'a Allah idan ahlus sunna waɗanda suka rike alkur'ani da hadisi Allah in su ke kan gaskiya Allah Ubangiji muna roƙonka mu mun yi imani su ne akan gaskiya Allah ka ci gaba da bawa sunna wato da tauhidin da annabi Muhammadu ya zo da shi ka ci gaba da basu goyon baya Allah dukkan wanda ba sa kan hanyar da manzon Allah ya rayu ya kuma koyar Allah ka murƙushe nasu addini Allah Ubangiji ka karyata su tafiya ka ɗaukaka sunnar manzon Allah

نعم Ta'ala لهم من الله wato walau su waɗannan da suka zalunci kansu suke bauta ma wani Allah kuma suke faɗa da wanda ya zo ya ce abi Allah Allah ya ce akwai rana da za ta zo ita ce ranar alkiyama lau anna na zalamu da a ce waɗannan da suka yi zalincin nan suna da kwatankwacin mafil ardi jami'an wato abin da ke bayan ƙasar nan duka duk gidajen da kuka gani nan ƙasar da wata ƙasa duka ta duniya da kamfunan da ke cikin duniya da man fetur da ke cikin duniya da gwalagwalan da ke cikin duniya mafil ardi Allah ya ce duk abin da ke bayan ƙasa lahum inda nasu ne jami'an baki ɗaya ba shi kaɗai ba wa mithlahu ma'ahu kuma a ce a ƙaro wani kwatankwacin shi a haɗa dun nasu ne kowanne yana da irin wannan kaso lafta daubihi wallahi da an ce ku kawo duka wannan abin ku kawo don ku samu ku tsira daga azabar ranar alkiyama Allah ya ce wallahi da sun fanshi kansu da wannan abu min su'il azabi yawmal qiyama daga ainihin mummunar azaba ta ranar alkiyama da sun fanshi kansu wani guri Allah subhanahu wata'ala ya ce in annal ladina zalamu wato waɗanda suka ainihin wato zalunci kansu dinnan suke aikata abin da ba daidai ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما منها الله تركي Allah ya ce lallai waɗannan da suka kafirce wa Allah a nan duniya law anna ma fil jami'an da a ce suna da kwatankwacin abin da ke duniya baki ɗaya wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin shi tare da shi liyaftadu bihi dan wato su fanshi kansu da shi min azabi yawmil qiyama wato azabi yawmil qiyama anan ita ce wanda Allah ya ce su'ul azabi a waccan aya to da za su iya fansakar su. daga azabar ranar alkiyama Allah ya ce ma fi ƙubbila minhum ba za a karɓa ba wannan abin da suka bayar bai isa ba to wa za ka ba kuɗi Allah mi Allah zai da kuɗinka duk abin da kake da shi wabba ka shi Allah ne ya baka to bayan ba za a karɓa ba ka ga yanzu in an kama wani naka an ɗaure shi wajen shari'a kana takama kana da kuɗi ka taho ka ba da kuɗi iya abin da ake son ka bayar an ce ba a baka belin ba belin wannan wannan kaɗai yana zai ci mare zai ɓata maka rai sannan kuma Allah ce walahum azabun alim bayan wannan ɓacin rai na wanda ka sawa ka yi beli an hana ka belinsa shi yana cikin ɓacin ran ba a ba da belin shi ba kai kana cin bacin ran ba a baka beli ba Allah ya ce kuma akwai ƙarin azaba alim azaba mai raɗaɗi wanda za a yi mai Allah ya ce yuridu na an ya minan nari ‘yan wuta suna son ina ma a ce a ɗan fita ta ɗan sha iska su dawo Allah ya ce wa mahun bi kharji na minha Allah ya ce su ba masu fita ba ne daga cin wuta walahum azabun muqim azaba ta dawwama ta dindindin ta tabbata a kansu wani guri Allah ta'ala ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru مأواكم النار وبئس المصير وبئس المصير Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya waɗannan ayoyi suna ƙara maimaituwa ana ƙara nan daga wannan magana daga wuri zuwa wuri cikin alkur'ani dan wanda ya manta ma ya tuna ba fa a karɓaffan sa'in an ji alkiyama babu abin da zaka iya bayarwa a kyale ka kuma baka da wani dan uwanka na jini wanda zai karɓo ka kuma baka da wani mataimaki wanda zai hana a yi ma azaba kai kuma ba ka iya taimakon kanka Allah ta'ala ya ce la yu'khadhu minkum fidya yau ba za a karban sa da gare ku ba wala min alladhina kafaru haka nan duk waɗanda suka kafirce yau ba za a karban sa da gare su ba ma'awakumun naru matattara ku wuta huwa hiya maulakum ita ce majibinciyar al'amarinku wa bi'sal masir wani guri Allah ta'ala ya ce wa in ta'dil kullu adalin نعم أولئك الذين أبصروا بما كسبوا نعم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله تعالى wato a matsayin fansa ya zama daidai da azabar da za a yi musu to ba za a karba ba la yu'khadhu minha Allah ya ce ula'ika waɗannan su ne allabe na ubusilu ubulisu ko ubulisu a ubusilu waɗanda wato daga nan ne aka sami iblis iblis wato wanda aka bari cikin azaba ko wanda aka ainihin wato manta da shi aka nesanta shi saboda mi bi ma sabu saboda abin da suka aikata na laifi Allah ya ce lahum sharabun min hamim suna da abin sha wato na hamim ruwa wanda yake mai kona mai zafi kwarai wanda babu irin shi wa azabun alimin da kuma azaba mai raɗaɗi azabar bakan magana azabar sanyi mugun sanyi azabar wato cin kaya azabar saran maciji ya sama dafi iri iri daga ta nan azaba mai raɗaɗi duka wannan bima kanu ya to ayoyi na nan cikin alkur'ani masu yawa waɗanda ke gwada lalle mutum kada ya zo ya kato bara a nan ya yi sakaci a nan saboda an ce mai in an je can wato za a cece shi ko shi zai iya ba da wani abu ya fanso kan shi ko wani ɗan uwa babu mai taimaka ma in kana taimakon kanka ka taimaki kanka ɗazun nan nake dab da zan taho ina ganin yana nan ma ana tuturawa mutane cikin wayarsu maganar da ainihin tsoho mai riga mai alkyabba ba guga yayi yana faɗin asalin inda suka kamo wannan hanyar da suke bi ɗariƙarsu yake rantsuwa cewa shi shehu tijjani nasu ya ga annabi ido na ganin ido ba ga bacci ba ido da ido wai da yana rike da waɗansu zikirori guda goma sha biyu daga wannan rana sai annabi wai ya ce mai watsar da wannan guda goma sha biyu ga wannan rike ne kajima wani ya ce ƙarya yake wallahi ni ma na yadda ƙarya ce yana nan cin wayoyin ku ana ta tura ma mutane gashi yana magana yana ainihin wato fatar da mutane da wannan da wannan muguwan magana yace wai sai aka ce mai sai annabi ya ce ka rike wannan da ya rike wai sai kuma daga baya lokacin nan ba a bashi la ilaha illallah ba ban taba ganin addinin da za a fara shi babu la ilaha illallah wai sai bayan shekara hudu sannan annabi ya taso ya dawo ya same shi ya ce mai to bari a ƙara ma da la ilaha illallah shekara hudu ana addini ba la ilaha illallah kuma musulunci wani irin musulunci ne wannan yau waɗan tuwatuwa ne wallahi Allah ya kiyaye saboda haka wannan karerai da su ake cutar da mutane sai wai mutanen su suka taru suka ce masa to daga yau kowa ya ta kan shi masu cewa ya cece su lahira ya ce ba ruwana kowa ya je ya ta kan shi wanda zai kokari yayi wanda bai kokari kuma ya je shi ya jiyo in ya je ya fada cikin azaba ba ruwa na. wai da ya faɗi wannan magana sai annabi kuma a karo na uku sai ya sake dawowa sai ya ce haka ba daidai bane ai duk mun baka wannan ne dan ka taimaka wa jama'a duk wanda ya yarda da kai ya bi ka to lallai ka cece shi kuma ka ce ka yarda zaka ka cece shi shi yasa suke rukon shi a matsayin wanda zai cece su shi ya faɗa ɗazun nan ina duba a wayata na gani na ainihin an nima na tura waɗansu na su ma su gani su ji to kaga duk wannan magana wato iri guda ce a can zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ina nabin lokacin manzo Allah yana raye a makka rigimar shi da mutanen makka sun riki masu ceto tun a nan duniya ya ce a'a ku basu ku kama Allah su masu bautar kuros, su masu sun mai ceto a'a muka ce ku baro ku zo ku kama Allah ubangijin annabi Isa to su kuma waɗannan su ma magana ceton ce dai idan anan ake abin nan wa zai cece mu shi kawai a bashi da ya banna tun daga mai an bashi mu kuma ahlus sunna abinda muka ce yi kokari ka ainihin ceci kanka in manzon Allah zai kalli Fadimatu yarsa yashi fadima wadda ya ita ce shugabar matan gidan aljanna ya ce ya fadimatu binta muhammad an ƙiri nafsaki minan nari fa inni la ughni anki minan lahi shay'a ke fadima yar annabi muhammad yi kokari ki ce kanki ki sama wa kanki mafita in baki yi addini ba baki rike tauhidi ba ba abin da zan iya miki a wajen Allah ina ganin in dai manzon Allah zai gaya wa yanci da ya haifa wannan magana to bai kamata wani ya ɗauka shi akwai wanda zai tsaya mai ya yi abin da ya ga dama nan duniya in ya je lahira kuma akwai wanda zai tsaya mai Allah kiyaye mu na'am Allah ta'ala eh, wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna ko wa badalahum min Allah sai ya bayyana gare su daga Allah ma lam yakunu yahtasibuna abinda ba su tsammanin zuwansa Allah ya zo musu da azaba ta inda ba ta tsammanin ta kamar yadda ya faru a Badar ba su taba tsammanin manzon Allah zai yi ƙarfi har ya yaƙe su kuma ya ci nasara a kansu ba ba su tsammanin haka ba ba su taɓa tsammanin manzon Allah shi kadai ya taho ya ce ma duniya kowa ƙarya yake shi kadai ne akan gaskiya aka samu bayan Allah irin su Ali ibn Abi Talib lokacin ne yana da karancin shekaru ya runguma ummul mu'minin Khadija ta karba sayyidina Abubakar ya karba ana nan ana tafiya suna ganin kaman abin dariya ina wa'annan za su su nawa ne in an kwatanta su da yawan mutanen gari in an kwatanta su da masu mulki da masu kuɗi su nawa ne mu yi gare su sai ga shi abu ya zo musu inda ba sa tsammani dan hakin da kare na shi ke tsone ma ido eh Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa bada da min Allah ya malama ya tasibu Allah ya sake cewa wabandalahum sai yi ma kasabu, wabandalahum sai yi ad ai wabandalahum da za'u sai yi ad ma kasabu, sakamakon munanan ayyukan da suke aikatawa sai gashi ya bayyana gare su, Allah ya nuna musu abin da suke aikatawa. dama Allah ta'ala ya faɗa yau mace jidu kullu nafsin ma amilat na'am وما عملت سوء تود لو Allah ta'ala ce yau mata jiru kullu naftin ranar da kowace rai ta jidu za ta sami ma'amilat abin da ta aikata min khairin muhudara duk abin da ta aikata na alkhairi gashi nan an halatto da shi gashi gabanta aje wa ma'amilar min su'in kuma duk abin da ta aikata na daga mummunan abu wata ashar ce zina ce yayi duk wani laifi da ta yi ita wannan rai wa ma amila min waddu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana gurin ina ma a ce tsakaninta da wannan mummunan aiki nata akwai tazara mai nisa bainar mashriq wal maghrib yana nesa tana nesa duka wannan Allah ta'ala yana gaya mana wani guri Allah ta'ala ce yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama Allah ta'ala ce wato za a ba wa ɗan adam labari a wannan yini na tashin alkiyama bima qaddama na daga abin da ya gabatar wa ma akhara da abin da ya jinkirta bai yi ba abin da ya wuce da wanda zai zo na aikin shi duk an gaya mai kuma za a gaya masa a ranar alkiyama wani guri Allah ta'ala ce aliman nafsu ma qaddamat wa akhkharat ma qaddamat wa sai a wannan yini kowace rai ta san me ta ainihin gabatar me ta jinkirta gabatarwa da jinkirtawa abinda mutum ya aikata abinda mutum ya aikata na laifuffuka ga su abin da mutum ya aikata kafin ya mutu na alkhairi ga shi sannan kuma akwai abin da mutum shi ya tafi amma ana aikatawa a madadinsa ana rubuta mai zunubi saboda koyarwar shi ce ya ɗora mutane akan wata mummuna hanya ko 'ya'yan shi ne ko iyalin shi ne ko almajiransa ne ya ɗora su kan wata mummuna hanya ya tafi lahira amma zunubi yana nan yana tabin shi ya babbaya da ƙura. Allah ya kiyaye mu ne Allah ta'ala ya ce bima qaddama wa akhar wato ainihin ɗan adam zai ga kai in an baje mai littafin shi a gaban shi zai ce ya wailata ya wailata na mali hadal kitab la yughadiru na'am Allah ta'ala ce wa kuluna kuma suna cewa ya wailatana kai ka ce wailat wailadin wata mata wata mata ce suke kiranta ta taho Ta taho ga abin aikin ki yazo zo ki kawo agaji mali hadar kitab wannan wani irin littafi ne an aje mai littafin ayyukansa da ya aikata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa hasaha bai barin abu karami karamin laifi da babban laifi duk ya tattara ya kididdige su ga su wa wajadu ma amilu hadira suka sami abin da suka aikata gashi aje gashi halarce a ɗan uwa duka Allah yana gaya mana waɗannan dan kada mu je wani ya mana rudi yace ce ba za a rubuta ba ko zai hana a rubuta ko zai goge in an rubuta wai wai kala wai yake cewa ya je wai an je kiyama kenan sai aka zo ana kiran suna ana shehuwa ana kiran shehunan garin su shehuwa ne sai a kira shego shehuwa ne sai a kira shego ana ta kiran shehu ne shi ma ya gafa a Kano shehu ne shi amma bai ji an kira sunan shi ba sai ya daga hannu ya ce yassa wai a lahira shi ne sai aka ce masa kai what is your name ya ce muhammad lawan kala rawi sai aka ce mai shut up yan wuta ake kira tukunna ba a zo kanku ba <laughs> wai duk wannan shehu ne da aka kirawo wai yanzu yan <laughs> wuta ake kira <laughs> Allah ya zo kage eh amin Allah ya ji ganshi wai ana ta kiran shehu ne shi ya gaba a kira shi ba sai ya daga hannu yasa ya sunanka ya ce wai muhammad lawan kala rawi sai aka ce shut up wai yan wuta ake kira tukunna ba zo kanku ba <laughs> Allah ya kiyaye Allah rawi Allah ya ji ganshi dan haka yan uwa kowa ya shirya ah, duk wanda kake jin cewa zai sa a sa sunanka cikin yan aljanna ko ya sa a goge sunanka daga cikin yan wuta mala'ika fa an ba shi list na wayanda zai kai wuta wai wani shehi yana can bakin ƙofa wuta tsaye in mala'ikan nan ya taho sai ta kai kawo takardar nan mu gani in ya kawo takarda in ya duba ya duba ce kai wannan aina mu ne cire shi Allah ya ba ma mala'ika umarni ka tare ka ce ya canja abin da Allah ya ce mai yayi ka ku san mala'ika lalle ba karanta alkur'ani ka ji waye mala'ika ba Allah ya ce a sunan laha ma marahu wa na mayu maru ba sa saba ma Allah abin duk da Allah ya umarce su kuma duk abin da Allah ya ce su yi wallahi sai sun yi ko kai waye Allah ya sa mu cika da imani wa badalahum sayyi'atu ma kasabu na'am Allah ya ce sakamakon abin da suke aikatawa gashi duk ya bayyana Allah ya bayyana sakamako kamar jarrabawa ce an yi kuma ga sakamako ya fito Allah ya ce wa haƙa bihim sai ya kewaye da su ya zagaye su mi ma kanu bihi yastazi'una abinda a duniya suke izgiri da shi suna cewa wato a kawo azaba a kawo azaba suna gaggauta kawo azaba to yau ga azaba ta kewaye su ba mafita ta dama ko ta hannu ko ta gaba ko ta baya ko ina wuta ta yi amadin mu maddada eh a cikin wato ainihin a cikin fayif kuma fayif din nan tsaye ba window ba kofa sai wuta ciki sai dan wuta ciki Allah ya kiyashe mu to an ce akwai tambayoyi tikila nan zamu takaita abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah alhamdulillah hamdan kathira ayyiba mubarakan da fata abin da muka saurara Allah ya amfanar da mu Allah su gaba kamala cikin tambayoyin da aka aiko akwai mai tambaya cewa marigayi ne ko mamaci ake bin sa bashi Ba hmm. a lokacin da aka biya wannan bashi sai mai bashi ya ce ya yafi za ka ce to yanzu ba za a mai da kuɗin su zamo gado ba sai dai a yi sadaka da su wai wannan bayani ya yi a wannan kundin ka ne eh? idan ana bin mutum bashi kuma wanda yake da haƙƙin bashin nan yana da dama ya zo ya ce magada ku biya ni bashin da nake bin mamacinku su ɗauki bashin nan su biya in ma su ba su da shi a samu wani cikin musulmai ya biya mai shi kenan magana ta ƙare idan mai bashin ya ce bashi na ni nake bin shi bashi haƙƙi na ne na yafe mai to ya yafu duk abin da ya halatta mutum ya sarrafa dukiyar da Allah ya mallaka mai yana raye ko wanda yake bi yana raye to in ya mace ma yana da wannan iko yanzu wannan bawan Allah da yake bin bashi muƙaddara wannan bawan Allah da ya mutu wato yana nan raye bai mutu ba wanda ke bin shi bashi ya taho ya na ya haima abin da nuke binka shin ya yabu ya yabu to da mai rai da mamaci wai fi kamata a tausayawa wanda Allah ya karɓi ran shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko idan an zo ana bin mutum bashi sai ya ce to ku yi wa ɗan uwanku sallah sai ya jaye shi ba zai jagoranci sallan nan ba sai daga baya da Allah ya kawo musulunci buɗe sai ce to duk wanda ake bin shi bashi in wanda yake in ya mutu to a taho ni in biya kuma idan yana da kayan da za a gada a ba wa magadan shi ban so amma in ana bin shi bashi ya taho hukuma ta biya mai don kar a je abin nan ɗinsa saboda wanda ake bai bashi manzo Allah ya ce ran shi na nan tsakanin sama da ƙasa sai an jira wato ainihin an biya mai sannan ya kai inda Allah ta'ala ya yi umarnin ainihin wato a kai shi bayan an biya mai bashi a takaice in wanda yake bin bashi yake ya yafe abin da yake bi shi kenan ba wai sai an bashi ba wai a ce kuma a bashi in ya so ya yi sadaka wannan kundin ka ne ba wata hujja akan wannan wallahu alam to Allah shiga ta malam wannan baiwa Allah ta ce a lokuta idan tana haila lokacin sallah ko wani lokaci makamancin haka takan yi alwala ta zauna tana azkar mm. da addu'o'i da su har ta yi sujuda ta roƙi Allah addu'a kuma cikin wannan yanayi mm. haka daidai ne abinda aka hana mai haila ta yi an hana ta karatun alkur'ani an hana ta sallah an hana ta shiga masallaci an hana ta dawafi ba a hana ta ambaton Allah ba ambaton Allah kana cikin ban ma akwai wanda aka ce kai in ka shiga ban wato yauce kun san ni anan sokoto ina da kissa da yauce wadda ba ni mancewa na je gidan malam mansur malam mansur dai wanda ya zo shekaran jiya ban same shi ba sai na sami yaransa na ce to Allah malam na gida suka ce wallahi malam yana yauce ni ban san abin da ake ce mai yauce ba sai na ce to duk Allah baka zuwa ka raka ni sai yaro ya tayi kira wa dan uwan shi wai na ce mai malam na yauce ya ce in raka shi <laughs> na ce to shin miya yauce ya ce to kai baka gani ba kano na <laughs> na kiraye na ce da Allah ga yalmi ayya wace ya ce yana toilet na ce to to to na gane <laughs> to kaga kana cin yauce kana iya ainihin wato ambatan Allah in zaka fito don an yi son in zaka shiga yi kuma in ka fito ainihin wato yi in kana ciki ma ba hana ka ka ambaci Allah ba in ta kama ambaci Allah a takaice mai haila ba a hana ta ambaton Allah ba amma an hana ta ambaton Allah in ya shafi karatun alkur'ani salatin annabi mai haila za ta iya yi addu'a mai haila za ta iya yi amma sujjada wani abu ne wani bangare ne na sallah duk abin da ya shafi sallah to an hana mai haila yinsa wallahu alamu to alaga kamalan wannan na cewa a ƙara hankalin mata a rika samun natsuwa wani karatu wani bi ana samun rashin natsuwa daga gare su har in an agaji sun je sun musu magana ba su cika saurare ba a nuna musu muhimmanci irin wannan majalisi don samun natsuwa to bayan Allah mata farko ina yi muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara mazuri'arku albarka Allah ya baku ku kwanciyar hankali cikin gidajen mazajen ku na aure Allah ya haɗa mu da ku cikin gidan aljanna gaba daya to bayan wannan kuma ina jan hankalinku don Allah ku girmama abin da Allah ya ce ku girmama Allah ya ba da umarni ya ce fa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in dai ana karatun alqur'ani da musulmi namiji da musulma mace Allah ya ba da umarni guda biyu ya ce lalle ku saurara kuma kowa ya shiru kowa ya shiru yanzu ba wai alkur'ani da ake karantawa ba yanzu da a ce shugaban ƙasa ya taho ya tsaya nan gurin yana magana ko ainihin sarki ya taho yana magana kowa zai shiga cikin taitayinsa ya nutsu don ka a ce bai kyauta ba shugaban ƙasa na magana kana surutu sarki na magana kana surutu ko mace ko namiji ba wanda zai so a haska shi yana ta da murya ga sarki na magana ko yana ɗaga murya ga eh, shugaban ƙasa na magana ko ga gwamna na magana kowa za ka ga ya samu nutsuwa to sai Allah ana karanta magana Allah wannan alkur'anin fa magana Allah ce maganar Allah ce ake karantawa na san mata su ne akan gaba wajen biyayya ga dukkanin abin da aka ce Allah yana so domin waɗanda suka ba wa musulunci gudunmawa na farko mata ne ga khadija ita ke ɗauke da nauyin da'awa da farko duk kuɗin da za a kashe a yi da'awa kuɗinta ta ake kashewa a yi da'awa don haka nan kuma mata su ne farkon shuhada'u wadda ta fara yin shahada a cikin addinin musulunci gaba ɗaya mace ce wato ummu ummu yasir saboda eh, abin da ummu ummu ammar saboda haka waɗannan baiwa da Allah ya muku don Allah kuma ku gode ma Allah in an taho wajen karatun alkur'ani balle ma kuma cikin watan azumin ramadana ku ba da sauraro a fi ganin nutsuwa a wajenku a fi ganin wato ainihin wato kwanciya hankali wajenku amma kada a rika ganin alamar kamar ba ku damu da alkur'ani ba wannan ba daidai ba ne idan kuna zuwa da yara ƙanana wanda ke iya hana ku sauraron alkur'ani ku yi haƙuri ku tawar da masu dama-dama wanda za su fahimci abin da ake yi kuma in an ce a yi shiru sun san mai aka ce to ina kare muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum a wannan kuma da masu addu'a wani rufewa ne a gatama eh ina ganin wannan korafi ne tana cewa idan an zo addu'a ana cewa samari da yan mata da ba yi aure ba Allah ya hore musu kwallo ba su mazaje hmm. amma ba a hitowa hili a ce da zawarori Allahu <laughs> Allahu akbar to ai mana abuwa mun yarda da laifinmu mun dauka kuma ba a karawa daga yau zawarawa Allah ya ba ku mazan aure nagari ‘yan mata Allah ya ba ku mazan aure nagari masu aure Allah ya zaunar da ku cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya gidajen mazajen ku. Allah Ubangiji ya albarkaci rayuwarku kuma ina wasiya ga duk wanda zai addu'a inda ya ambaci ‘yan mata ya ambaci matan aure to lalle ya sanya zawarawa cikin addu'an nan Allah Ubangiji ya ba ku maza nagari Allah ya ba ku maza nagari to Allah ga tamanan cikin wayannan kwanaki goma menene bayanin alamomin lailatul qadar wato ba wani alamomi kun san da kafin Allah ya kawo ilimin sunna iyadu sai a ce idan daren da yake na lailatul qadari za a ga bishiyoyi sun kwankwanta ko za a ga ciyawa ko ina za a ga kaza za a ga kaza gaskiyar magana wannan ba shine ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato yana cikin amsa tambayoyi yana bayanin wato alamomin daren lailatul qadari sai aka shigo da wata magana sai ya jaye bai faɗa ba ya ce da ba dan an shigo da wannan magana ba da ya faɗi ta gaba ɗaya wannan ya jawo bai faɗa ba abin da ya ce mana idan goman ƙarshe ta zo mai ta ibada lalle daren lailatul qadari wallahi Al-azimu yana cikin watan azumin ramadana daren lailatul qadari yana cikin watan azumin ramadana na biyu an fi tsammanin sa wato a cikin goma ƙarshe kuma a goma ƙarshe din ma a mara ko 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 amma ba lallai ba ne ya zaba a waɗannan yana iya zama a cikin goman ƙarshe ba waɗannan kwanaki ba an ɓoye ta don a baka dama kai ta ƙoƙari wani in ya san cewa 27 rannan ne ranar bayyana dare ne kadari yana iya bace shi kullum bai tashi ibada sai wannan rana to don haka aka bar abin ɓoye kai ta ibada kullum je ka maka ka gani daren daren 27 kaga yadda ka'aba ke cika kaga yadda makka ta cika ta batse sai ka yi sa'a za ka iya matsowa kusa da masallaci ba ma cikin masallaci ba saboda mutane sun ɗauka ba a samun daren laitar kadari sai 27 ga wata ba haka ba ne ba wata alama da aka ce lalle lalle ga alama da za ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya taɓa yin sallah Allah ya nuna mai cin bacci sai ya tashi ya ga wato an yi ruwa kuma wato ya tashi yana sujada cikin rairayi yana farkawa daga bacci sai ya ga goshinsa wato abin da yashi ya lullike kamar yadda in kayi sujada cikin yashi saboda haka ba lallai ne kai ka ga wannan babu wata alama da aka ce lalle lalle sai an ganta sannan dare da ya bayyana kila yau ne ba kuma lalle bane ka ga wani abu amma dai in ka ga in ka samu wannan dama ka samu dama ka tashi kai ibada abinda ake so ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kamar yadda manzon Allah ya koyar da Ummul Mu'minin Aisha kowa ma yayi haka nan kuma ka sanya kowace irin addu'a ta ka ta alkhairi mu ma in Najeriya kai mana addu'a ta alkhairi ita kanta Najeriya kai mata addu'a shugabanninta da ake mazagon ƙasa Allah kai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala da mu da su duka Allah ya kare mu daga sharrin masu sharri gaba daya wannan shine kurin abin da zaka yi amma kaka matsawa kanka kamar yin sahara ce da sai a ce wai ka ka sanya wata laya gargashin fulo zaka ga kaza zaka kaza duk ba lalle bane haka ne, wallahu alam to Allah ya kamalan kwatancin wannan an ce wanda ya azumi watan ramadan ibada shi na fargaye sama tsakanin sama da ƙasa to magana ce da zakat kono hmm. zakatul fitr zakat da kai hmm. ai ka je gane malawa wata hausa eh na gane to to wai wanda wai ne akai babban sanan nan ya Allah shi ya tsara wai wanda bai da ba dole bane a gare shi zarafin fit koro. Hmm. kuma ga yayi azumi dan uwa akwai ƙa'ida wadda Allah ya bayar la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wato Allah bai tsora ma rai sai iya abin da take da iko ko da kana da abinci cikin gidanka amma iya shi kenan in ka ɗauka ka bayar za ka zo ka dawo cikin gida a yi tagumi kakka bayar kuma azumin ka yayi babu abin da ya shafi azuminka wannan sadaka ta fidda kai ko zakka ko no kamar yadda muka sani wato sadaka ce ga wanda yake da iko in ka ɗauki abin ka bada kowanne ka bada sa'i guda a madadinka a madadin kowanne ɗaya daga cikin 'ya'yanka a madadin iyalinka a madadin waɗanda duka ke ciyarwa to in ka ɗauke wannan ya zama na akwai sauran abin da iyali za su ci amma in ka kwashe ka tafi babu saura to haramun ne ma ka don ka ɗora ma kanka abinda shari'a ba ta ɗora ma ba ba dole ba ne sai in kana da iko ina fata an gane misali idan Allah subhanahu wata'ala ya sa baka da shi sai alaramma ya ɗauki zakkan gidan shi ya kai ma ila ta kai buhu guda eh sai ya ɗauki buhu guda ya kai ma iyalinka kila mutum uku ne ko hudu kowa kwano ɗaiɗai wato mudinari guda hudu to kaga in ka fitar musu daga cikin abin da aka baka akwai saura za a samu a ci gaba da cin abinci to kana iya ɗauka daga cikin wanda aka baka kai ma ka bayar amma ka ka ɗauki abin da kake da shi ka bada kai ko ka zauna baka da komi kuma in baka da iko magana cewa azumin ka na nan rataye wannan kundin ka ne kaka yadda wallahu alam na'am alhamdulillah